Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Jirage mara matuka mallakar Rasha sun kai hari a garin Odessa mai tashar jirgin ruwa a kudancin Ukraine da safiyar jiya Asabar. Labarin da ya sadadin rashin wutar lantarki a garin da kewaye a cewar jami'an yankin. Tsananin barna ya sa an yanke wutar lantarki ga masu amfani da ita banda gine-gine masu muhimmanci a nan Odessa. Magajin garin Ganaditin Turkanov ya rubuta a shafinsa na Facebook. gwamnan yankin odessa maxim marshenko ya ce an kakkaɓo jirage mara matuka guda biyu a kan tekun bahar aswad kafin su isa wuraren da suke hari babban janar sojin ƙasar ukraine ya ce tsakanin ranakun juma'a da asabar an samu kai hare-hare ta sama da hare-haren rokoki sama da 60 a faɗin ukraine shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya ce lamarin yana da matukar wahala a wasu garuruwan da ake gwamza faɗa a lardunan donetsk da luhansk da ke gabashin kasar Carrie Lake 'yar jam'iyyar Republican da ta sha kayi a zaben gwamna a jihar Arizona tana kalubalantar rashin nasarar da ta yi a karawanta da Kathy Hobbs na jam'iyyar Democrat inda ta bukaci kotu ta yi fatali da sahihancin sakamakon zaben daga karamar hukumar da ke da yawan al'umma a jihar ko kuma ta ayyana ta a matsayin wacce ta yi nasara ko a sake zaben gwamna a wannan gunduma. karar da lake ta shigar da yammacin ranar juma'a ta dogara ne akan dogayen layi da sauran matsaloli da mutane suka fuskanta yayin da suke kada kura a ranar zaben a gundumar maricopa kalubalantar da aka shigar a babbar kotun gundumar ta markufa ta kuma yi zargin cewa an jefa dubban ɗaruruwan ƙuri'u ba bisa doka ba amma babu wata kwakwara shaida akan haka lake mai goyon bayan shugaba donald trump ta ki amincewa da shan kayi a hannun hobbs da fiye da ƙuri'u dubu goma sha bakwai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc oliver giroud ne ya ci kwallo na ƙarshe da ya baiwa faransa nasara kana harry kane ya zira wa england kwallo ta bugun fanariti inda faransa ta doke ingila da ci biyu da ɗaya a wasan kwata finals a gasar cin kofin duniya a jiya asabar ingila ta taka leda sosai a lokaci mai tsawo a filin wasa na albait amma kwatsam faransa ta yunkuro inda giroud ya yi amfani da kai ya zura kwallo ana sauran minti goma sha ɗaya a kammala wasa ken ya sake buga wani bugun fanariti a karo na biyu amma sai ya ɗaga kwallon ta tashi sama sai waje yayin da ingila take jira ta ga ta sake lashe gasar cin kofin duniya wadda ta ɗauki na ƙarshe a shekarar 1966 yanzu da brazil ta yi gida kana aka yi wa jerod da ingila yanzu faransa ce ake kyautata zaton cewa za ta iya daukar kofin a doha yayin da take shirin fafatawa da morocco a wasan kusa da na karshe ko kuma semifinals ma'aikatar shari'a kasar mali ta bayyana a jiya asabar cewa wani ɗan ƙasar Murtaniya da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Mali bisa samunsa da hannu a hare-haren da suka kashe mutane da dama ciki har da wata ba'amurkiya a shekarar 2015 an miƙa shi ga amurka domin fuskantar tuhume-tuhume guda shida masu alaƙa da irin wannan laifin a wata sanarwa da ma'aikatar shari'a ta fitar ta ce amurka ta kama fawaz old ahmed tare da kai shi new york a ranar juma'a an tabbatar da hukuncin kisa akan ahmed a mali bayan da ya amsa laifin shiryawa da kuma aiwatar da munanan hare-hare da ake kaiwa 'yan kasashen yammacin duniya ahmad mai shekaru 44 yana fuskantar tuhume-tuhume ta suka hada da kisan gilla da aka yi wa ba'amurkiya anita ashok datar da kuma hada baki wajen bayar da tallafi ga kungiyoyin ta'addanci da amurka ta ayyana a yankin maghrib da almurabitun a cewar ma'aikatar shari'ar alkalin kotun majistare na amurka james r cho ya ba da umarni a tsare ahmed Ha'i zuwa lokacin da za a kammala shari'ar kasar china ta faɗa a jiya sabar cewa za ta dakatar da gwajin covid-19 a kan direbobin motocin dakon kaya da ma'aikatan jiragen ruwa da ke jigilan kayayyaki zuwa kasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Kasuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Yau shirin mu na kasuwa a kai mafi dole mun yada zango ne a babbar kasuwa dole ta nan da magara inda muka leko wajen 'yan gwanjo. ga munan a shagon wani malami mai sai da gwanjo salamu alaikum ina kwanan ku lahiya Yawwa sunan malamin. Shaya kwamishin. To malam shaya ga mu a wannan shago na muna iya sanin irin abubuwan da kake saidawa. Eh muna saida kayan yara haka na sanyi haka da na zahi da barguna haka da dararuwa haka. Na gwanjo ba. Mm. Eh duka duka an da abin da shi kayan gwanjo dai na yara ana saidawa nan. Akwai na manya ma ana samu akwai buluzan na manya haka da shemiz na manya da fantalon na manya. Mm. Eh. Yaya kasuwa? a to kasuwa alhamdulillah eh, alhamdulillah ba lan yi gaskiya da yau da da yake yanzu kamar lokacin sanyi ne mm. ya ana dan kama ya hi daukuwa ke na lokacin sanyi eh a lokacin sanyi dama ya hi ya hi sayuwa gaskiya ah. eh, ya hi sayuwa kamar da sanyi an hi ciniki gaskiya to kamar yaya farashin kayayyakin naka da na manyan da na yara to kaya dai yanzu kamar sun yi kuɗi da yawa gaskiya yanzu sun yi tsada ah. amma dai mu dai ba mu karawa eh yadda muke sai da da haka muke sai da amma nawa nawa kake sai da rigunan yara ko huluna ko safa eh safa muna da kamar dala 40 haka ah. kayan yara kuma ka kamar 120 haka har 60 duka da daidai karhin ka da in ka zo kawai ka samu blouse blouse yawwa eh ko diya da kake kamar daidai yanayin ajihun ka inda ka zo inda kana ne ko ka samu daidai wanda za ka saya to kamar waɗannan kayan naka daga ina ne kake kawo su eh wannan daga gaya rancan ne can na manavil ah, ah. na kwatano ne yawwa irin na kwatano ne ba eh ga wata malama nan naga ta da kaya a gabanta na san sunan malamin Hawa. To malama Hawa ni ya kawo ki nan? Saran kaya. Amma wani irin kaya? Kananan kaya da manya haka kowane sara muke ko da raruwa duk wanda dai muna iya sayan shi muna saye mu saida. Kayan yara ne na sanyi ko? Kayan yara na sanyi. Mm. Da t-shirt haka ta mata. To ya farashin yake? A ballahi farashi. Muna saye muna saidawa. Mai san ɗaya mai san biyu. Mm. In kuma duka ma kake so ya asara maka kuma a komo a saya. Sunan ki? Aishatu. Hmm? Aishatu. To malama Aishatu na ganki a nan kwance nake nake cikin kayan gwanjo me kika zo yi gaskiya an zo sara saran kaya fa mene ne kika sara kayan sanyi dai na yara da na manya mm. an zo da ku. a alhamdulillah ba yanda busa yi mm. dama kin saba zuwa a muna zawwa mm. insha Allah to kuma yanzu ya kayan sanyin yake daukuwar shi in kuka saya kamar da yake lokaci ne na shigowar sanyi gaskiya kayan sanyi yanzu alhamdulillah ana samu wani aka sida Ni suna na Hadiza. Na zo sayan kayan gwanjo ne. Mm. Mm, mun zo saboda kayan sanyi riguna ne muka so mu tsintsinta ma 'yan yara saboda lokacin lakwal yanzu mm. ga sanyi ya zo yara dole sai da kayan sanyi. Shi yasa muka zo kuma shi kuma wani ya yi farashi ko da yaushe muka zo mu nan gurin shaya muna tsintaka masu kyau kuma cikin farashi za a sai da mu mu saya mu je mu sa ma mu. Kenan su waɗannan kayan gwanjo suna da muhimmanci ne? Sosai ma mahimmanci saboda yanzu dan kantin zaki sai daya da shika uku ne amma in kika zo ki nan gurin kayan gwanje wani in kika zazzaga da shika uku yake ma yaran ki uku kowa komfule kowa dan ki yake ma komfule kenan a mai karamin karhi ne ya dan uwa nan ka zo dan ka kowanne ya wuta fasi a tayi kwal ba a yaran ka ba ya tayi ba da muguwal kama da huluna ga sunan kuma bargo kake so na yaro hallo ka ruwa mishi gashi na duka iya sai da muna sai a shi yanzu kuma shirin ah, kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a wannan kasuwa ta titin yan gumama kasuwa ce wadda ta amsa sunanta a nan jihar da magara muna tare da malama salamu alaikum alaikum salam malama an wani lahiya kuke da dama hajiya hawa mai gumama to hajiya hawa yaya kasuwa gumama sai eh, kasuwa gumama alhamdulillah tana nan an gode ma Allah sai mana ni ina sai da dara ina sai da lahab kuma ina sai da kayan sanyi halu eh. Ya ciniki? A ciniki yanzu kasuwa dai alhamdulillah. Yanzu ana gani dai kamar sanyin ne dai amma dai yanzu ma dai kasuwa bata tashi ba. Yaya farashin kayan suke nawa nawa kuke sai da kayi. A farashin kaya da dama dai gaskiya. Dara mm. ce wanda na ga zanen gado ne kamar su nawa kuke sai da su? ito kayan duka dai kaɗan kaɗan ne wani mun saro shi kawo kuma aka ɗora mota ya dala hamsin haka shi ne ya mu da wani talatin wani kame da kudin ne ma alhamdulillah Na ga kamar zannuwan gado ne duka kike saidawa ko? Mm, duka zannuwan gado ne da kuma yan kyallaye na shan wada. Na sai da hamsin arba'in hamsin sattin haka ne. An gode ma Allah dai. Mm, da da. To kamar waɗannan kaya a ina ne kuke saro su na ga kayan kamar irin gumama ce ta Saudiya. Mm, wannan a kasuwa ne da muke zuwa muna dan sinawa. sai kaɗan kaɗan muka tsino a ah, kasuwa ne muke ɗaukowa gurin masu dila ne sun bude mu ɗauki yan premish wake um, mu zo mu ma mu ɗora ai dala hamsin dala ɗari haka ne wani ka faɗi wani ka ci riba haka ne. to nan kuma gani nan a rumar wata mai abinci suna malamai. suna na uwa ne. ko uwa ne me kike sai da ana. ina sai da abinci salati wake maka kuskus kowa da kowa iya zawa iya sai da shinkafa duka sun hama. To ko kin daɗe kina zawa wannan kasuwa ta 'yan gumama? A na daɗe ina zawa na da ina jima. Ya kasuwar? A kasuwa da dama alhamdulillah ana si gaskiya alhamdulillah. Ni ban da matsala ai ishirin aka kamun har sha biyar duka ko ba su rike yi an saba ai. Ana samu alhamdulillah. Sunana Bilkisa. To malama Bilkisa ko zan iya sanin me ya kake kasuwar gumama? gaskiya na zo sare dararuwa da rididdika kasuwa tana ta yayin da ake so sai dai akwai wata matsala guda menene matsala gaskiya yanzu kaya ba yanda aka san sa ba da ne komi ya ƙara kuɗi gaskiya yanda muke sari yanzu mun samu canjin yanayi a bisa kan haka nan surutu ma yanzu wajen dararuwa masu kabri na ruwa saboda yanzu lokacin eh saboda yanzu lokacin sanyi ne abinda zaki sai shi jika biyu yanzu kina iya sayan shi jika hudu sai ne kike kina saida sai ne nike ina saida ɗaya biyu uku haka ba biyan da batta ba ne kike kaiwa ba cikin gari a gida ma ana zawa ana siya gaskiya a wani gafa sunan malam suna na hajiya uwani to hajiya uwani ko muna iya sanin me kike a nan titin yan gumama titin yan gumama muna sai da kaya muna sara muna sai da mm. eh, ina sai da dararuwa ina sai da zannuwan gado ina sai da barguna mm. ina sai da kaya kanana to ya kasuwa take a kasuwa alhamdulillah an gode Allah ana sai sai dai a ce ba irin na da ba ne saboda Allah ka yanzu an kara musu kuɗi eh ba an irin na da ba ne amma an gode ma Allah eh yanzu kamar zanen gado ko bargo nawa nawa kike saida su eh biyan da ba a saida kamar nawa da nawa ana saida na jika biyar jika shida jika bakwai har jika goma bargo eh to shi kuma zanen gado hadara eh ta madara akwai har ta goma hmm. ta biyar ta shida ta jika uku ta jika biyu kamar wane ne ya hisa yan kayan ku mata ko maza wallah kowa ma yana sai saboda allah maza suna sai mata suna sai mu dan yanzu mazan ne ma suke zuwa suna sarin manyan kaya suna kai a ƙauye mm. to kamar kin daɗe kina wannan kasuwa ta yan gumama na daɗe mm, na ɗora 20 ma mm. na ɗora 20 ma ina nan an samu alheri a ah, an samu alheri an gode ma Allah to su waɗannan kaya kamar na ga yawanci irin na Saudiya ne dila ce ta Saudiya a ina ne kuke sayo su daga Saudiya ake kawa akwai masu kama daga saudiya eh kuma akwai na kasar turai mm. yana irin wannan dararuwan ai su na turai mm. eh amma kaya kanana kuma na saudiya yawa gani na a wata runwa wani malami yana daddaga kaya salamu alaikum malam alaikum salam sunan malam su muhammed na zo siyan bargo ne gashi kuma ina magana ne da mai bargo eh na ga ai zanen gado ne ma nan dara ne a hannunka eh to kamar yaya ne farashin shi ne ake ta ce in ba ta jaka goma sha biyu ne ne mm. sha biyar ta ce in bata ni jaka bakwai na ce in ta siyan mu to kuma yaya a ba ta siyar ba mm, za ka dan kara mata kenan wani abu ko eh zan iya kara mata na ga yanda kake kallon shi kamar ya burge ka ya burge ni sosai maka eh. zan iya kara mata za a saya ma madan ne ko ko yara a zan saya yara ne eh. To ka saba zuwa nan kasuwa dama? Eh na saba ina zuwa na siya. Kamar simi simi kake siya. Ina siyan kayan sanyi na yara da kuma ya fi irin wannan yi wannan kasuwa alhamdulillah yana da kyau sosai makwa ba laifi eh ga mai karamin karfi yana da kyau sosai kuma zai amfana eh sunana malamin ma To gani a runhuwar malam mamma malam mamma ko me kake saidawa? Goma ma nake saida ga tana ga banki. To dami dami. Ga sunan kawai wannan na yara da riguna komi da komi ga sunan da kayan sanyi dai daga bayan da babu dai. To ya kasuwa ta? To kasuwa alhamdulillah masha Allah an gode ma Allah. Eh bakin barko. Kamar ne suka yi zuwa daukan kayan eh, mata kawai sun yi zawa sai mata ba mata kawai sun yi zawa kwarai to su suke da lokacin da za su zo su zaba ma a yin su kaya ba ɗaya bane shi namiji kin san gari yawa ya tayi gurin aikin shi ke ce mutum kika samu dama ki zo ki zaba ma da yanke kaya ki siya musu ke musu ana siya gaskiya kamar yaya farashin su yake farashi ga sunan yanayin kaya da yanayin kyaukin shi da kawai yanayin farashin shi eh. wando jika jika hamsin haka nan a akwai na ɗari duka bayan da ba a samu eh, yanayin kyaukin kaya shine kawai kudin shi kamar wannan lokaci na sanyi ana iya cewa kayan ku sanyi daukuwa a da gudu ma kayan sanyi an yi samun kawai alheri a lokacin wannan haka nan sanyi an yi samun kasuwa wallahi mm. amma wannan lokacin dai barin sanyi ya kama suna na yusufa halin yusufa me kake a nan kifin yan gumama ina dinke dinke ina gyare gyare gyare gyare kamar yaya kaya an cire dila mm. wanda ya zo da dan dameji a gyara mm. wanda bai zo da dan dameji kuma a bai mm. kamar wane ne kake ma duk gaba ɗaya kowa ma a gun ina masa gyare gyare da masu saye da masu dila duka ina musu ka daɗe kana zuwa na kasuwar eh na jima ina zuwa kasuwar na kai kamar shekara uku zuwa hudu mm, kuma ya an samu alheri ana samu ba laifi to kamar ya ne farashin gyaran na kai. ana yi dala goma mm. ana yi bi sha biyar mm-hmm. wani ana yi shan. na masu kayan sai na masu kayan sai da a ba a yin dila Idris sunana. Mala Idris ko me ya kaka nan kasuwa yan gumama? Eh gaskiya abin da ya kawo ne na zo ɗauki kayan jin sai da amma alhamdulillah yana dan samu. Yanzu ne nake gani kana zabe? Eh riguna ne nake zabe gaskiya daidai gurgudu ga sana na yara na yara da na manya kuma. kuma ana bani farashi masu kyau kuma ina zuwa nima ina dan samun wani abu kamar uh, ƙauye ne kake kaiwa ko ku anan cikin gari kake saida eh kasuwannin kauyuka nake shiga akwai samu eh gaskiya ko samu alhamdulillah eh wallahi ana samu eh farashin alhamdulillah ana samu daidai warwar to malala nan kuma ina tare da wata hajiya ta sha tarbinta a wuya hajiya salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunan malam madan duna hadiza duna To Hadiza Duna muna iya sanin abin da kike a nan kasuwar Gumama. Eh kwarai kwa tunda mun jima muna yanta na dauki kamar shekara 20 ina wannan kasuwar. Mm. tun tana ba mu ya cikin iko Allah har yanzu kuma muke jin daɗin ta falallahi hamdu. Eh an gode Allah saka da alheri. Dami dami ne kike saida? eh to a kasuwa ta ni ba abin da ba mu saida muna cire bargo muna cire dara muna cire hula muna cire suseti kuma da kayan yara kaya farashin yake na kayayyaki nawa nawa kuke saida kowanne eh farashi yanzu bai yanda babu in muka cire barguna barguna akwai har na jika goma akwai na biyu akwai uku akwai na biyu duka dai tahiya da tahiya kowa ma daidai karfin shi ana samu na yara kuma muna sai da riguna kamar na jika jika na ɗari da hamsin na ɗari da mai karamin kari har na hamsin hamsin ma akwai shi wannan kaya ɗaukowa ne kike a wurin wasu masu gidanki ko naki ne ba a gurin masu gidan mu muke dauka fa lillahi hamdu mm. eh mana muna son kamar na miliyan ma ina dauka in na biyar in na uku ina daukowa kuma sati guda kuma na sai da cikin iko Allah muna musu balas kuma suna babu wani nan ina wata rumfa salamu alaikum dai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh To suna na Alhaji Zubdau wani gamin a can gida akan ce Salis. Alan Sale ine ne kake sai da adan kasuwa yan gumama. Komi abin da ya shahi kayan sawa na sanyi ne barguna na ruwa ne duka komi da komi dai da na yara da na manya ana dan cakula ana dan taba kadan kadan. Ya kasuwa dai. to kasuwa sai dai a ce alhamdulillah kasuwa ta bana yi duka kowa zai ma bayanan ta sai dai ce hamdala kawai ga hirami ga katuwa da su nikab a gaban ka su kuma fa eto eh nikab da su eh, hirami wannan kin san sai fulle pelerin daga saudiya ake kawo su su ma na sai da ne wannan hirami in kika bani wata jika guda ina baki katuwa in kika bani wata rilla dari da hamsin ita zan baki ita. A nan kuma ina rumon mai hura salamu alaikum. Alaikum assalam. Sunan malamai. Hadiza mai hura. To Hadiza mai hura ya kasuwa hura. a kasuwa alhamdulillah za mu ce an gode ma Allah in eh. sai yanzu kasuwa ta sanyi ji eh. sai godiya da Allah kuma nawa nawa ake sai da hura hura kin sani hura ai kin san irin ta kowa ya sani karagoji ni dai ban sani ba karagoji karago karago mm karago karagoji ake kuma yaya ana samu ana sai da nono shi kuma nonon fa a nono shi kamar ma'auni ne ai shi na nawa ake zuba kamar ta arabin ya sa nonon goma kure ishirin nonon goma a sa sukarin karago kalas karago kin kai kamar shekara nawa kina zuwa na kasuwa To alhamdulillah an gode gaskiya mun jima. Ina ka goma ma'ana. Nan kuma na ga wata malama tana tsine-tsine malama ya ki To sunana malama mene kike tsina wallahi kayan sanyi ne ne yara muka zo nema ya wannan kasuwar take akan kamar kayayyakin sanyi to kayayyaki heri a ce alhamdulillah tunda yanzu komi ya ƙara kuɗi in ka zo mata suke komi ya ƙara kuɗi to madalla masu sauraron shirin kasuwa kai miki dole a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole inda muka leƙa kasuwar 'yan gumama wadda take nan garin da magaran kasuwa ce wadda ta kumshi kaya na sanyi da kayan yara da zannuwan gado da komi da komi kasuwa ce kuma mai daɗaɗɗen tarihi a nan jihar da magara a madadin wanda suka taimaka shirin ya gudana ni tamar abari nake cewa sai kuma wani satin insha Allah. Shirin BOA Hausa kasuwa akai ne kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga nasihar lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly de dieu a birnin kwane ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan ƙasa ta niger a matsayin mu na kirsa ina kira ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muka kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kiristan suka kai mana ziyara yan uwan uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muka musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kiristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mu da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin wani tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare muna wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke a cikin shirin. A wannan satin za mu kawo muku bayanai ne kan cututtuka waɗanda kwayoyin cuta nau'in virus ke haddasawa da aka samu bullar wasu daga cikinsu a Najeriya da kuma nahiyar Afirka. Cutar monkeypox ko kyandar biri ta kasance ɗaya daga cikin cututtukan da aka samu bullarsa a Najeriya musamman a wannan shekarar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin ƙasar. Kwararre kan maganin cututtuka masu yaduwa ta Isa Adamu Mavu ya yi mana ƙarin bayani kan cutar kyandar biri. Cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da zaka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu kaga lokaci guda mutum ya zamto ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga aran kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki ba zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samun ta a jikin biri to sai ya zamto aka bada aka bata wannan suna ta monkeypox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya eh, ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana guje-gujen eh, al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko cikin da sauransu a lokacin to sai ya to cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna eh, ita wannan cuta wato pox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin eh, biri lokacin lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kwararraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ka ga alamar a fuska ƙwararri sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto halabe bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya ya kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti a wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu binciken yana wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine mutane da suke mu'amala da dabbobi dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi to wannan mu'amala mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a gana abincin daji ne za a iya cinsa kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari abin da kiransa bushmeat da aka sani to kaga maharba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya to lallai wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwansa su asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasun mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto an samu secondary infection abinda mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda ma an fi ganin alaka wato alakan mutuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi fada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali cututtuka ne da ke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kwarar kuraji eh, da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya sa masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙin su to amma lalle kai sai abin da ya shafi maganin akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi in magani ne kamata a bada kama daga abin da shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun sauƙinsa. sa abu na biyu shine lalle abin da shafi shafi cutuka irin kamar da muka magana a covid-19 da sauransu to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake yake kin ga kenan eh, shi kadai tilo ya dawo daga wata kasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba daya sai shiga an san matsala an shiga ko ina ana ɗaukan matakai da sauransu. Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.